وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa mana yi wa juna wasiya da kiyaye dokokin Allah da jin tsoronsa da tsare shari'arsa gwargwadon iko wannan shine umarnin da Allah ya mana kuma shine umarnin da ya wa mutanen farko kuma ya yi mana alkawarin cewa muddin muka tsaya da wannan umarni to Allah subhanahu wataala zai ba mu iko da damar rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya rarrabe tsakanin hanya wacce ita ce mafita a rayuwar mu daga hanyar da take ba ta da ba ta bullewa kuma Allah zai ba mu dama tarar kuma ya azurta mu ta inda ba ma zato ‘yan uwa abinda muke so mu ɗanta a wani abu ɗan taɓa wani ɓangare na wanda yake da alaƙa da wadatar da yake da ita wadata ce ga wadda ta komai kamar yadda annabi yadda annabi sallallahu alaihi yake faɗa a cikin hadisi kudisi wadda manzon wadda ta kwayi komai daga abu zarrin gifari allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa ala'ali sallam yana cewa ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi ya ibadi yayi ta fada yake cewa dukkaninku matalauta ne sai wanda na dukkaninku mayunwata ne sai wanda na ciyar da shi ku nemi ciyarwa ta ni kuma zan ciyar da ku ya ku bayina da a ce na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku gaba ɗaya za su haɗu a wuri ɗaya kowa ya ɗaga hannunsa a lokaci ɗaya su roƙe ni in ba wa kowa abin da ya roƙa ba wai su roƙi abu ɗaya ba kowa ya zazzago bukatunsa gaba ɗaya kowa in ba shi duk abin da yake roƙa kakaf kowa har sai ya ce ya ishe shi to babu abin da zai ragu a cikin abin da nake da shi in kana so ka gane haka to kamar mutum ne ya ɗauko allura ya tsoma ta a cikin ruwa ya fito da ita shin abin da allura nan za ta ebo na ruwan teku zai rage wani abu a cikin teku ita tekun ba ma ta san ana ba to saboda yawan arzikin ubangiji wannan hadisin a hadisin shine mafi falalar hadisin da mutanen sham suke da shi suna rawaito shi daga abu idris al daga abu zar allah ya ƙara yadda a gare shi shi abu idris in ya zo karanta wannan hadisin sai ya a kan gwiwoyinsa tukuna saboda girman ubangiji subhanahu ta'ala. da yadda tsoron allah yake cika zuciyarsa wanda yake da wannan wadatar ai ya fi ƙarfin ayi wasa da shi to ka duk abin da muke da shi a duniya na arziki na Allah ne ya ba mu kuma ba wanda zai daga wa ubangiji hanci akan wani abu da Allah ya hore masa na arziki domin abin da Allah ya baka dan kadan ne ba shi da yawa kuma da ya baka ya sanya ka ka zama halifansa ne akan wannan dukiyar ubangiji subhanahu wata'ala da kansa yake cewa wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar daga arzikin da ubangiji maɗaukacin sarki ya sanya ku kuna halifantar ubangiji ne akan wannan dukiyar ma'ana kamar kulawa ubangiji kuke yi da dukiyar ya ba ku amanarta kuma ya yassare muku hanyoyin da ya kamata ku bi wajen batar da ita wannan dukiya kuma ba wanda yake shawara da Allah wajen raba arziki shi kaɗai yake zaɓar wanda ya ga dama ya bawa wata in ya ga dama ya baka saboda ƙoƙarinka da kaiwa da komowarka in ya ga dama kuma sai ya tsallake ka ya je wajen can wani kasalalle wanda ko kusa ma bai taka ba ma wani ƙoƙari da yake ko yunƙuri kawai sai Allah ya bashi in Allah ya ga dama sai ya zaɓe ka saboda biyayyar da kake maka ya fara maka tukisi da arziki tun a duniya ka tafi lahira kuma ka samu arzikin da ya fi wannan in kuma ya ga dama sai ka ƙari masa biyayya sai ya nemo wani mai saba masa sai ya bashi dukiyar ta zai masa jarabawa a duniya da haka ita dukiya ba ta ƙaruwa wai kawai saboda fafutukar nemanta ko saboda ƙwarewa wajen iya nemanta ko saboda wayewa da birnanci duka in ka lura akwai wanda ko mai kake da shi za ka tarar da wanda ya fika wannan abun amma bai samu dukiyar ba yanzu shekara talatin baya a nan garinmu na kano ƙasar najeriya arewacin najeriya suwa ake magana suna da kuɗi shekara talatin baya yau in suna da rai ko ma ka binciki tarihin su ka gani daga wanda allah ya ɓata kuɗin gaba ɗaya yanzu shi ma nema yake sai wanda allah ya karɓe ya mayar da shi hannun 'ya'yansa wani ma jikokinsa wani kuma hannun yaransa su suke kula da shi wanda a da shi yake kula da su ta haka lokaci ne da kuma ganin dama da cewa ta ubangiji kuma allah bai wa kowa alkawarin cewa wai kowa kafin ya mutu sai ya yi kuɗi ya yi arziki ba don allah ya hana ka yawan kuɗi kuma ba wai ya yi alkawarin in ba ka rasu ba za ka rayu rayuwa mai kyau mutum nawa muke gani da ɗan akwakunsu na wata sana'a wadda wannan sana'ar gaba ɗaya jarin da ke cikinta bai huce bajet ɗinka na kwana ɗaya ko na sati ɗaya ba na gidanka wanda za ka iya ba wa iyalinka kuɗin ma ka ce ga shi nan ku riƙe na sati ɗaya ne wannan kuɗin da ka ba su ya ninninka abin da yake cikin ɗan akwakunsa da abin da yake sayarwa kuma haka sai ya yi tafiya kilomita goma watakila kafin ya je inda yake taron a sai abin da yake sayarwa ɗin la'alla kuma sai ya gama kewaye inda ya je din ma bai samu wani ciniki mai yawa ba amma za ka zo ka tarar da farin cikin da iyalanka suke kwana da shi haka nasa suke kwana da shi har yanzu ba a fasa kukan cewa sun mutu saboda yunwa ba saboda Allah bai bashi yawan kuɗi ba amma bai hana shi arzikin numfashi da rayuwa ba kowa Allah ya hore masa hanyar da zai nemi abinci ya gwada masa kuma ya hore masa sabbi hisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada ay qaddara likulli nafsin ma laha maslahatuha wa ma alaiha khalasuha ya qaddara wa kowane mutum inda maslaharsa take da kuma ya za ta yi ta rayu ta kubuta kowace rai kuma fahada sai ya shiryar da kowa zuwa abin da ya kaddara masa ko ya kaddara a kan Allah ne da kansa wallazi akhrajal mar'a Allah shi ya fidda abinci makiyaya in ka je wurin kiwon Allah ne ya fitar da abin za ka zo ka tarar da sana'a ɗaya mutum dubu suna yin ta kuma duk a jera a waje ɗaya kai da ba sana'a ka bace in ka zo dai sai ka ga kwastomomin da suke zuwa kawai ba su kai adadin masu sana'ar ba amma a haka dai yau wannan ya cirikin gobe wannan ya haka Allah yake raba musu gwargwadon yadda iga dama ana nan ma wata ran wani sai ka zo baka gan shi a wurin ba sai a ce ai yayi kuɗi likafa ta ci gaba ya tashi daga nan ya koma wani waje wannan yana nuna maka girman arzikin ubangiji subhanahu wata'ala da kawai abinda Allah yake so aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fi wallazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir ku dai ku yi imani da Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma in Allah ya ba ku ku da abin da Allah ya ba ku ta hanyar da ta dace abin da Allah ya ɗora ku a matsayin masu gadi na wannan dukiyar wayanda suka yi imani kuma suka ɓatar da dukiyarsu ta hanyar da ta dace to suna da lada mai girma shine aljanna a cikin suratul hadid yan uwa kada mu rudu da abin da muka tara duk abin da ka tara in ma dai ka mutu ka bar shi ko ya mutu ya baka an gani da yawa waɗanda suka mutu suka bar dukiyar an gani da yawa waɗanda dukiyar ta tafi gaba ɗaya ta bar su ya zan sun tashi kamar wato rayuwarsu ma sun shiga cikin kunci da bakin cikin da wanda ma bai taɓa tara dukiyar ba baya cikin wannan kuncin da bakin cikin da haka a yi taka tsantsan dukiya za ta iya zuwa kuma za ta iya tafiya ba kuma wanda yake ba wa Allah shawara akan ya kamata wani abin masa dukiyarsa wani kuma a kwace dukiyarsa Allah ne yake zaɓa da kansa kai dai kawai ka tsara dokokin Allah kuma ka bi tafarkin da ake bi wajen tabbatar dukiyar ko kuma wajen a wajen wajen tsare kada ta gudu duk matakin da ya kamata ka ɗauka ka ɗauka matakin accountability ƙididdiga matakin nazari akan yadda za ka kashe dukiyar matakin auditing bibiya da tabbatar da cewa ba a yi maka ɓanna akan dukiyar da Allah subhanahu ta'ala ya baka ba matakin risk management idaratul azamat in matsala ta kafin ma matsalar ta zo kai mata tanadin in ta zo ya za a sarrafa ta kuma a san hikimomi da ƙwarewa ta yadda ake iya mu'amala da matsala kar a je garin gyara matsala a yi gyaran gangar auzunawa yan uwa sani dukiya dai ɗayan uku ce kamar yadda ya tabbata a cikin musnad da sunanin tirmidhi daga mutarrif ibn abdullah ibn shekhir daga mahaifinsa yake cewa wata rana ya ji wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya tarar da manzon Allah sama yana karanta alhaqumut takasur tara dukiya ya shagalar da ku kun manta da abin da ya fi zama wajibi a kan kufiyar da tara dukiyar sai maza Allah ce ya ƙulu ibn adama mali mali sai ka ji mutum ya cewa dukiyata kaza nake da shi a access bank kaza nake da shi a zenith bank kaza nake da shi a dt kaza nake da shi a stanbic kaza nake da shi a ja'iz kaza nake da shi a taj kaza nake da shi a wuri kaza ina da floti kaza ko gida kaza ko ina da motoci kaza ina da kadarori kaza kawai abin da dan adam yake kirga kenan akwai wanda kullum in ya tashi ya tisa dukiyar da yake da ita wani in bai tisa ba zai zo sati ya tisa wani in bai ba wata ya tisa ma'ana yadda yake hidimta wannan dukiyar ya mafi yadda yake wato ainihin ba bawa addininsa muhimmanci sai maza Allah ce wa hallaka min malika illa ma tasaddaqta fa amdai to dukiyar nan fa ba abin da za ka mora sai abin da ka bayar sadaka saboda Allah wannan ne kai maza maza kai ajiye shi domin lahirar au akal ko kuma abin da ka ci ta afnaita ka gwangwaje sanda kake ci amma kuma ta ƙare dukiya domin da abin da ka ci ka gama da shi shikenan kuma an shiga wani abin da ba aula bista fa ablai ko kuma ka sa tufafi kuma dai dole tufafin nan ba za ka fara sa su tun daga ranar da ka zai su har ranar da ka koma da Allah ba dole sai kana canjawa yau da gobe kuma ta ki wasa ana nan tufafin za su zo su lalace ko a daina yayin su to da haka ya zama wajibi da remu wanda duk Allah ya hore masa rarar dukiya to yayi kokari ya ribaci wannan damar da Allah ya bashi yayi abin da zai yarda da ubangiji subhanahu wataala أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حديث يا تبتا daga alharis ibn suwaid shi kuma ya ji daga abdullahi dan mas'ud wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shi da bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ku mutane waye a cikin ku yafi kulafucin dukiyar magadansa fiye da dukiyarsa yafi san dukiyar magadansa fiye da dukiyarsa ki haba ya rasulullahi waye zai fi san dukiyar kuma ai kowa ya fi san abin abu ko ɗanka ne yana da kuɗi ka fi san naka akan naka sai suka ce sai maza Allah sun ake to dukiyarka taka ita ce wacce ka batar da ita sanda kake da rai wacce kuma kake ajiye ta to ba taka bace ne musu jira ne to idan ka fi son abin da yake ajiye a account ɗinka da kadarorinka to fa ka fi san dukiyar wasu kuma la a cikin wasu nan akwai waɗanda daidai da addu'a ma in baka koya musu yadda za su tarbiyyar biyayya gare ka bayan ka mutu ba mantawa za su yi kawai ka mutu shi kenan a zo a ci gado an karɓo daga na aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta hadisi ingantacce a cikin sunan tirmizi take cewa wata rana mun yanka akuya a gida sai muka rabar da naman nata sai mu zama suna ya shigo sai ya ce menene ya saura ya ya Aisha me ya saura a cikin akuyan nan sai ce sala duka gaba ɗaya mun bayar abin da ya saura kawai shine karfata da sun san manzo Allah subhanahu yana son karfata sai ce ki ce dai gaba ɗaya akuyan nan ta yi saura mun yi asarar karfata kawai ita wacce muka cin wadda muka ba din an ta ce mu domin ita za mu je mu tarar yan uwa sadaka da taimako na ɗaya daga cikin hanyoyi masu kyau wajen ɓatar da dukiya hadisi ya tabbata a cikin musnadul imami ahmad daga uku uqbatu ibn ranar Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa na manzo Allah alasawa yana cewa ranar alƙiyama in aka zo aka tsaya domin neman hisabi to kowane ɗan adam za a tattara abin da ya taɓa bayarwa na sadaka sai a yi masa inuwa da shi don haka kowane mutum zai tsaya ƙarƙashin inuwar sadakarsa ne ba wani abu da za a sa yi maka inuwa sai iya abin da kake bayarwa a duniya kullum mar'in fi zilli sadaqati hatta yufsala bainan nas har sai an raba an gama sa an gama sakamako an gama da mutane an sallama mutane gaba daya to abul khair wanda ya ji hadisin daga uku ba tun daga ran da ya ji wannan hadisin bai taɓa bari rana ta fito ta faɗi bai ba da wani abu sadaka saboda Allah ko da kuwa alkaki ne in ya fito ɗan ƙarami haka sai ya gutsira ya bayar don Allah ya sa masa a cikin akawun ɗinsa na ranar alkiyama to idan da ana buƙatar sadaka wallahi 'yan uwa yanzu abin da ake buƙata ya ma huta sadakar kawai so da halin da duniya take ciki umuman yanzu ƙididdiga tana nuna adadin abin da yake ƙaruwa na baƙin talauci da mutane suke ciki a duniya wanda a yanzu a bisa ƙididdiga da ake bayarwa cewa talakawa wanda suke rayuwa a ƙarƙashin baƙin talauci wanda ba sa iya mallakar dala 336 a shekara ya kama naira 700 da wani abu bai kai 800 ba a kullum kenan adadinsu ya haura mutum miliyan 700 da wani abu a cikin mutum biliyan 8 wannan ba wai gaba ɗaya talakawan duniya ba a waɗanda suke ƙarƙashin layin talauci wanda su in ana maganan mutane ma ban da su saboda su wa'annan wasu dabbobin ma sun fi su rayuwa a cikin nutsuwa da jin daɗi saboda dabbobi suna da tabbas amma su abin da ya shafi food security ba su da tabbas ta abin da za su ci wani wataran in sun samu abin da za su ma ba irin wanda ya kamata ba ne ba su da tabbas na ilimi da haka akwai barazanar jahilcin da zai iya jan su zuwa ga abin da za halaka su halakar da mutane sannan kuma kowane lokaci a cikin barazanar mutuwa suke saboda ba su da ƙudurar da za su iya ɗaukar nauyin kansu in rashin lafiya ta kama akwai rashin lafiyar da in ta same su to tikiti ne kawai na mutuwa aka yanka musu ko mahaifinka ne ko ɗanka ne in kana cikin waɗannan mutanen kana kallon sa sai dai ka yi ban kwana da shi ko ka jira ka ma fara ƙoƙarin ganin suwa da wa za ka gaya wa domin dab yake da mutuwa ba hok wannan mutanen kusan in ka raba su biyu sama da kaso dubu ɗari da kaso miliyan ɗari uku da hamsin duka da ƙasashe biyar suka fito india nigeria congo democratic ethiopia sai bangladesh wannan su ne the highest contributors na adadin talakawa a duniya da indiya gaba da najeriya take to amma yanzu najeriya ta kere ko'ina a duniya a adadin yawan talakawa waɗanda ba sa iya mallakar abin da zai iya tsare musu rayuwarsu ya tsare musu mutuncinsu yayin da kusan gaba ɗaya umuman talauci abin da ƙididdiga take nuna kusan sama da kaso saba'in bisa ɗari na 'yan najeriya duka talakawa ne adadin population ɗinmu a 2021 mutum miliyan 206 amma sama da mazaje magidanta miliyan 35 suna ƙarƙashin layin talauci wanda kowanne da masuliya a kansa sama da mata tsakanin wacce mijinta yi mutu da wacce mijinta yi gudu da wacce mijinta yi hijira da wadda mijinta ya wofintar da ita ya dora mata nauyin 'ya'ya da wacce take zaman kanta 'yar iska wacce ba ta ƙarƙashin iyayenta kuma ta ƙi ta yi aure da wacce take iyayen nata ba za su iya ɗaukar nauyinta ba mu alhamdulillah arewacin najeriya har yanzu akwai ɗan nau'i na a shi'ur bil mas'uliya amma in ka je ƙasashen kudancin najeriya za ka tarar da yarinya ta kai shekara goma sha takwas kawai kyale ta ake ta dabbara halinta su kuma a balagaggu na mata sun kai kusan miliyan talatin da hudu wanda an ka hada kusan miliyan saba'in suna rayuwa ne karkashin layin talauci wanda ba sa iya mallakar naira ɗari bakwai da wani abu a kullum ta Allah wannan zurutun arzikin da za a sai abinci a biya kuɗin makaranta kuma a yi abubuwa na tilas na rayuwa a biya kuɗin magani wannan shi yake taimaka wajen ƙara haɓaɓɓakar yawan mutuwa da yawan kamuwa da cututtuka na ba gaira ba dalili wannan shi yake ƙara bunƙasa rashin tsaro wannan shi yake ƙara bunƙasa shaye-shaye da laifuffuka ku duba ku gani yanzu mun kai ta kai ta kawo saboda tsabagen talauci mun shiga yanayin da da yawa su iyaye ba su da control akan ƴaƴansu saboda baka mallaki abin da zaka ba su ba to taya zaka mallaki kalmar da zaka iya gaya musu kiri-kiri kaga gida na mutunci amma yarinya tana fita yawo ta zo da kuɗi ita take ba da abin da za a ɗora a gidan kuma ga uban nata watakila ma yana da awar ahalus sunna ne shi to amma idan aka dakatar da ita kuma me za a ci a gidan abinda bincike ya nuna kamar zuwa shekara ta 2021 hatta abincin da ake samarwa baya isarin a najeriya ana buƙatar masara ton miliyan bakwai da rabi amma ana samun ko miliyan bakwai da dubu ɗari uku amma ana samun ton miliyan bakwai wannan kuma ƙididdiga ce ta adadin mutanen da suke amfani da ita kuma suke buƙatar ta rayu abinda ake samu na shinkafa adadin tazarar ton ɗin da ake samu kusan ya kusa ya kai sama da kaso 60 bisa ɗari na abin da aka rasa wanda ba a iya samu wanda dole sai dai mutane su yi zahama akan iya abin da aka samu din ragowa kuma wanda Allah bai ba shi ikon samu bai haƙura ya rayu a haka ba a maganar nama wanda larura ne shi a rayuwar ɗan adam musamman na yanzu ba a buƙatar ƙwai da madara ba a buƙatar ragowar kayan masarufi sannan yanzu adadin makarantunmu ku duwa gani a satin nan george waya tsohon ɗan ƙwallon ƙafa na waccan ƙasar ya sunan ƙasar liberia ko wanda shine yanzu shugaban ƙasa ya fito ya dikiliyarin ɗin ɗauke tushen fi biyan kuɗin makaranta daga kan duk wani ɗalibin da yake karatun digiri mu kuma a yanzu ake ƙoƙarin yadda za a yi a ƙaƙaba wa ɗaliban mu tushen fis ɗin da wallayan aka ƙaƙaba mana ba mu san adadin alƙaluman almajiran da ba su iya karatun jami'a ba a daidai lokacin da ake ta famar rikici tsakanin asu da gwamnati a daidai lokacin da asibitocinmu ba sa iya samar mana da magani kyauta kuma wallahi labiya Allah da gwamnati ma za ta samar da maganin da sai an samu wasu azzaluman ma'aikata wayanda za su shiga tsakanin talakawa da maganin na kyauta mun gani a tallafin covid-19 wannan abin haka yake faruwa jama'a ɗalibai mutum dubu tasa'in za su nemi jami'a wanda kowannensu ya ci jam ya ci jarabawarsa ta sakandare ya gama komai jira yake kawai a kira shi a bashi admission ya biya ɗin amma za a ce adadin almajiran da jami'ar za ta ɗauka ba zai wuce dubu takwas ba Raguwar gwamnati ba ta da shirin inda za ta iya kai su su zai su yi karatu a dai lokacin da muke so kasanmu ta ci gaba ta bunƙasa muke haɗa ta da mu ce nan nan jibi indonesia jibi eh, eh, malaysia mu muka ba ta kwakwan manja jibi kaza duk mu muka ba su amma ilimin da ƙasa ma ya zama wajibi ta samar wa da ɗan ƙasar ta mu ba a iya samun har zuwa yanzu a tarihin najeriya a bisa ƙididdiga mutanen da suka yi nysc ya zuba kai miliyan biyar ba wanda suka cike da digiri ɗaya har zuwa yanzu ka buga resho ɗin miliyan ka san ko mutum ba zai digiri ba zai masta sai fiye ba sai ya gama digiri ko to ka buga a cikin mutum miliyan shida a ce ya gaza miliyan 5 how many percent to kaga level of literacy ɗin according to western perspective ma mu ba iya satisfying wannan yanayin amma ba burina a nan in tara mana takaici da damuwa ba ga rana tana damun jama'a ina so in yi nuni ne zuwa ga abu muhimmi in muka tsaya muka dogara da gwamnati to za mu mutu da takaici domin babu al'ummar da ta taɓa ci gaba da gwamnati kawai mu ci gaba da roƙon Allah Allah ya zaɓa mana shugabanni masu imani da adalci da tausayi daga ko ina suke su rage mana wani raɗaɗin amma mu dawo kan mu kankin kanmu idan kana da halin da ya huce halinka da gidanka mutum nawa kake taimakawa a unguwarku me yasa za mu dinga barin 'ya'yanmu mata suna tafiya gidan rediyo suna cewa dan Allah a taimaka musu da kuɗin maganin rashin lafiya kaza ko mu bar matanmu su dinga tafiya idan kana ta ba matarka bace ba matar wanka bace ko kaninka ba matar kanin mahaifinka ba ce kowan mahaifinka ba matar kanwar kanin mahaifiyarka ba ce kowan mahaifiyarka kai a she ba matar makwabcinka ba ce in ya mutu kai ba ka da kishi a cikin zuciyarka ba ka jin za ka iya taimaka musu ka rage musu wannan raɗaɗin aƙalla ka bari sai wanda ba shi da irin wa'annan ne za su iya zuwa amma fa kana ji kana gani za ka taimaka musu har sun tafi wasu har sun je sun yi baɗala domin su samu su biya wa kansu bukata to mu dawo mu sake nazari mu yi la'akari da wannan tunatarwar da muka yi wa junanmu a kan batun arziki ba mai dawwama ba ne mu saka ƙa'idar taimaka wa kanmu akwai mutum ɗaya da wallahi zai iya ɗaukar nauyin mutum ɗari a unguwarsu kan ma ka je wata unguwa tsakanin familinka da unguwarku ɗau nauyin mutum ɗari a legal misali mu a nan kano nauyin Rabasu, su wasu ka kai su legal wasu ka kai su fce wasu ka kai su health technology wasu ka kai su school of nursing wasu ka kai su school of midwifery wasu ka kai su jami'a wasu ka kai su kumbotso a ƙallushe in ka ɗauki mutum ɗari wani ma yi tunanin mutum ɗari ka biya musu kuɗin karatun gaba ɗaya zan to su ta fafutukar zuwa suna dawowa abu nawa za mu rage wa kanmu idan ba za ka iya ba ka ba su a cikin haƙƙin Allah wa atuhum min malin lahi allazi atakum ba zaka a hannunmu abinda ƙididdiga ta nuna shekara ta 2021 a watan nuwamba ƙwararru suka zauna suka yi nazari akan abin da Allah ya hore mana mu arewacin Najeriya na arzikin da zai iya mana maganin talauci mu musulman Najeriya iyasi tsakanin shanu da raƙuma da awaki da tumaki da abinci kayan noma da irin kwaikwayen da ake samu a gonar kaji adadin kudin da aka estimatin. i was part of the research ina cikin research din ba wai labari ake ban ba a abuja aka fitar da alkaluma ya kai dala biliyan goma sha ɗaya da miliyan ɗari biyar da hamsin da biyar na adadin kuɗin da ake expecting za a iya fitarwa na zakka da za a iya kawo wannan wallahi ba arewacin najeriya ba gaba ɗaya najeriyan ma a shekara ɗaya biyu uku sai an murkushe talauci na ba gaira ba da dalili ku fa duba ku gani jama'a nama yana nema ya gagar mutane uwa ku yi haƙuri don allah jama'a ku yi haƙuri wannan gaskiya ce gwamnati ta fi kowa laifi amma muwa muna da laifi dan me ba za mu dinga taimakawa junanmu ba wani za ka cewa wannan ai baya bukatar sadaka to bayan sadaka ai akwai taimako za ka iya taimakawa wanda ba zai ci zakka ba ko da ko sharifi ne yana cikin ahlul bait wanda ba sa cin zakka amma zaka iya bashi i'ana ka ba shi taimako limamin unguwa ku so nawa kake ganin liman talauci ya hana shi digiri digiri kwaman digiri wannan talauci ya hana liman zuwa digiri amma saboda yana karfin halin saka riga mai kyau ya ce ai ko alaga ta malam ku ne da garin kai kake ba su garin kai baka ce baka mai ya samu aiki ba kuwa an ba ku zaka ba to ba shi taimako bayan taimako akwai kyauta mu kyautata wa 'yan uwanmu jama'a mu ji tsoron Allah wallahi tallahi in baka bayar ba dukiyar za ta ƙare kuma za ka zo kai da na sani inda za ka mutu a nuna maka ladan taimakon da kai da kyautar da ka bayar da sadakar da ka bayar da tallafi da agaji za ka ji ina ma dai a rayuwarka baka ci komai a dukiyarka ba taimako kake bayarwa jama'a dan Allah mu taimaka dan Allah mu taimaka mu dinga rage wa junan mu radadi ku kuma shugabanni ku ji tsoron Allah ku sani cewa naira ɗaya in ka ɗauka ta kuɗin talaka wallahi tallahi ran alkiyama sai an shigar da kai wutar jahannama a ciki za ka je ka ɗauko ta kuma ba za ka iya fitowa ba kowane irin mukami kake da shi mu kuma yan uwa mu ji tsoron Allah mu roƙi Allah ya mana zaɓi na gari kakka wani damu da wata jam'iyya ko da neman kuɗi ya kai ka jam'iyya tunda siyasa yanzu ta zama sana'a a cikin sujada ka ce Allah kar a daka tatawa a yi abin da ya dace eh mana tunda siyasa haka ta koma Allah ina yin wannan ne don neman kuɗi mutanen nan ba za su ban ba sai na bi su amma Allah ka sani a zuciyata ba na ƙaunar wanda baya ƙaunar talakawa Allah ka zaɓa wa al'umma wanda zai tausaya mata ka zaɓa wa al'umma wanda zai riƙe mata amanarta da mutuncinta اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يا خمس